بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع, جنا من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر فتلاحى رجلين رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليله القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم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 وكل ضلالة في النار أما بعد يو شا شا شا نوني شا بير قوة جماد الثاني هجر المنزاء الله صلى الله عليه وآله وسلم آه كي نبوكو كفتا كينا نبوكو كفتا يو شا ترى to kada ku yi saɓani sha tara ko ashirin eh to mu ɗauki ashirin ɗin ashirin ga watan shida wato juma da sani hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1427 wanda ya daidai da sha biyar ko ga watan bakwai miladiya dubu biyu da shida a darasinmu na nawa a darasinmu na ashirin da biyar a cikin wannan littafi na at-tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na al-imam az-zabidi alayhi rahmatullah an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة, جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يسلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط حديث أبو هريرة Allah ya ƙara masa yarda al-imam al-bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babin a kitabul iman wanda shi muke ciki har yanzu a ƙarƙashin babin tiba'ul jana'iz min al-iman yana magana akan abubuwa ko kuma ayyuka suna cikin imani ayyuka suna cikin imani ba a raba ayyuka daban imani daban saɓanin yadda murji'a suke ɗauka su suna da imani shine sanin Allah a zuci kaɗai amma ayyuka ba su da tasiri wajen ƙaruwar ko raguwar imani su waɗannan 'yan murji'awa su ne eh, imamul bukhari yake waraddi yake kawo ayyukan musulunci waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nassanta cewa suna cikin imani shine ya kawo hatta raka jana'iza makabarta yana cikin imani babu tiba'il jana'iz min iman raka jana'iza makabarta yana cikin imani shine ka hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu أن النبي صلى wa عليه وآله وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا imanan wahtisaban wanda ya bi jana'izar ya raka jana'izar musulmi imanan wahtisaban yana mai imani da haka kuma yana mai neman lada akan haka wannan shine mahallu shahid imanan wahtisaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya alakanta samun ladan da zai ambata a wannan hadisi ga wanda ya raka jana'iza da cewa sai ya kasance mai imani da haka kenan imani yana da alaƙa da dukkan ayyuka da za mu yi na ibada kamar yadda muka taɓa faɗa a darussan baya <clears throat> man sama ramadana ko man kama ramadana imanin wahtisaban ko man kama lailatul qadri imanan wahtisaban muka ce dukkan waɗannan hadisai da ire-irensu suna ƙara tabbatar mana da cewa babu yadda za a yi a rabe tsakanin ayyuka na ibada da aƙida dole a haɗa suke kafin ka yi sallah sai da kai imani da cewa Allah ya farlanta maka sallar sai kuma ka yi imani da cewa sallan nan Allah kake yi wa sannan kuma kana yi don ya baka lada to sannan ne za ka zama mai cikakken wanda ya yi sallah to dukkan ayyukan ibada haka suke sai sun haɗu da aƙida a wancan lokaci muka yi tsokaci a kan batun aiki da hadisin da bai inganta ba wanda muka ce aiki da hadisin da bai inganta ba malamai sun yi ijima'i kan cewa ba za aiki da hadisi mai rauni ba a babin da ya shafi imani ko aƙida sun yi ijima'i ga haka to halatta aiki da shi a cikin abubuwan da suka shafi ibada za a samu tufka da warwara domin dukkan wata ibada akwai imani a ciki duk abin da hadisi da ifi zai zo da shi ba za ka yi aiki da shi ba sai ka ƙudirce a zuciyarka cewa wannan abin ibada ne to wannan ƙudirin kuma ai shi ne aƙidar aƙidar ba wani abu bane face ƙudirin da yake zuciyarka to kaga ashe a raba aiki na ibada da aƙida ba zai yiwu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya alakanta qiyamul ramadan da aƙida ya alakanta azumin watan ramadan da aqiqa ya da aqida ya alakanta hatta raka gawa da aƙida. ce imanan wahtisaban wanda ya bi jana'iza jana'izar musulmi yana mai imani da haka cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya shar'anta haka ɗin sannan kuma ihtisaban yana mai neman lada ga yin haka ɗin ba wai kawai saboda makocinsa ne ba kada a ce bai je ba don haka ya fita don ka a ce yaya jana'izar makocinka ko an yi makocinka rasuwa kuma ba a ganka ba wannan ce wannan gudun kada a yi wannan magana ya sa ya fita to wannan ba a cewa ya fita ihtisaban amma wanda ya fita ihtisaban shi batun lada ne ya fita shi to shi ne zai samu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa kana ma'ahu wa kana ma'ahu a wasu nusak na bukhari wa kana ma'aha wa kana ma'ahu ay ma'al mayyiti ya kasance tare da wannan mamaci ko kuma wa kana ma'aha ya kasance tare da janazar hatta yusalliya ko hatta yusalla duk ya halatta a wasalce yusalliya bil ko yusalla bil maf'uli hatta yusalliya har ya yi salla alaiha gare ta har ya zamana ya an yi salla ko ya yi salla ga gawar don haka a bin raka gawa iri biyu ne raka gawa daga gidan da aka fito da ita zuwa gurin da za a yi mata sallah da kuma raka ta daga gurin da za a yi mata sallah zuwa wajen binne ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, hatta yusalli alaiha wa yafraga min dafniha sa'annan kuma a ya gama binne ta ko wa yufraga wa yufraga min dafniha har a yi mata sallah har a gama binne ta wato ya rako har aka yi sallah kuma daga nan ya raka ta har makabarta aka binne to in aka samu wannan fa innahu yarji'u min al zai dawo gida ɗauke da lada biƙiratsaini wato min al'ajiri biƙiratsaini zai dawo gida da wani kaso yanki biyu manya-manya na lada kullu ƙiratin kowane yanki mislu uhud kwatankwacin dutsen uhudu a girma wa man salla alaiha wanda kuma yayi aka yayi wa jana'izar sallah sun maraja a qabla an turfana sannan kuma sai ya tafi kafin a binne ta fa huyar yarji'u bi zai dawo da yanki ɗaya zai dawo da kaso ɗaya na lada annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi bayanin samun lada kasan lada da ya kwatanta shi da dutsen uhudu a wata ruwayar a ruwayar nasa'i manzo Allah yana cewa a'zamu min uhud kullu qiratin a'zamu min uhud ya ma fi dutsen uhudu ga waɗanda suka je madina za su ga girman dutsen uhudu ka iya cewa dutse ne da ya kusa zagaye garin madinan ma saboda girma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu misali da shi cewa kwatankwacinsa yake a girma kowane yanki daga cikin a yankunan lada da ke samu guda biyu a watar wayar ko a hadisin ubay ibn ka'ab a wajen ahmad da Ibnu Maja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce athqalu fi mizanin min uhud ya fi dutsen uhudu nauyi a mizani wannan yana nuna cewa Allah maɗaukacin sarki zai auna ayyuka kamar yadda ya ce wa nada'u mawazin alƙisɗi yawm alƙiyamati wa la tuzlamu nafsun shai'a za mu sanya ma'aunai na adalci yawm alƙiyamati ranar gobe ƙiyama kuma ba za a zalunci kowa komai ba wannan hadisin yana nuna za a auna ayyuka duk da cewa ayyuka a nan muna ganin wani abu ne ma'ana ba hissi ba ma'anawi ne ba ka iya cewa ka taba aiki ko ka saki ka gan shi da ido za a dai faɗa a ce ya yi aiki ya yi sallah yana da ayyukan lada to amma Allah ya gaya mana zai auna su kuma wani sikelin zai yi nauyi wani zai yi saka yau. faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce mana zai auna ayyukan bayi a ranar gobe kiyama a cikin ma'aunai wani ma'aunin ya yi saka wani ya yi nauyi wanda ma'aunansa na lada suka yi nauyi zai shiga aljanna wanda nasa suka yi sakayo to kuma wannan sai yadda Allah ya da shi yana ta ta mashi kuma Allah ya ga dama ya yafe masa Allah ya ga dama kuma ya ce ya tafi wuta wannan dukkan waɗanda suke da tauhidi ta ta mashi'atillah shi yasa hadisin bitaka hadisi ne mashuri wurin ahlus sunna hadisul bitaka wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa za a zo da bawa ranar gobe kiyama fayun sharu lahu sijillatu amalihi a'malihi sayyi'a kullu sijillin maddal basar a zo da bawa ranar gobe kiyama a baje masa fayil fayil na miyagun ayyukansa fayil fayil kullu sijillin maddal basar a baje masa fayil da 99 kowane iya ganinsa sa. ba dan ƙaramin fayil iya ganinsa kowane guda ɗaya haka har 99 Allah ya nuna masa su ya ce a tunkiru min haza shay'an bawan Allah akwai abin da yake cikin nan a cikin ɗaya daga cikin waɗannan fayilulluka da za ka yi inkari ka yi musun ba ka yi ba a zalala ka marubuta na mala'ikun da nasa suna bin ka keke da keke suna rubutawa kana tuhumar sun zalunce ka fa ya la shi ya ubangiji ai babu wannan duk aiki na ne Allah ya ce da shi alaka alaka i'tizarun yawm a yau kana da hanzarin da zaka bayar ya ce la ya rab ubangiji bani da hanzari ayyuka na wani ba a zalunce ni komai ba kuma ba ni da wani uzuri da zan bayar Allah ce bala laka uzur kana da hanzari fatukhraju lahu bitaqa fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasul fiha ashhadu an la ilaha illa Allah a fito masa da wani dan kati abinda ke rubuce a katin ashhadu an la ilaha illa Allah to ai kaga kansa zai daure wannan dan kati ga fayil fayil 99 kowane fayil iya ganinsa ana kuma maganar wani kati Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ce da shi zo ka halarci awon kayanka awon ayyukanka al-yawma la zulma alaik a yau ba za a zalunce ka ba zo ka halarci awo to shine za a ɗora fatuda fayuda tis'un wa tis'una sijillan fi kiffa wal bitaqa fi kiffa Allah ya ɗora waɗannan fayil fayil tis'in da tara a cikin sikeli guda a ɗora wannan ɗan katin a cikin sikeli fatar jahul bitaqa sai wannan ɗan katin sai ya rinjaye Allah ce to yau ba zalunci malamai suna kawo wannan ahalus sunna suna kawo wannan akan falalar tauhidi duk irin bala'in da za a shiga kakka sake ka rabu da tauhidi kakka sake ka yi abin da zai warware maka la ilaha illallah falalarta a gurin Allah ba kaɗan ba ne ka duba dai wannan ya gama sakankan cewa kawai shi jira yake ji an ce mala'ika su khuzuhu fa gunduhu ya sakankance ya yadda ya saduda ya ce ba da hanzari Allah ce kana da hanzari a ɗauko masa wannan katin da yake da ashhadu Allah ila, ilaha illallah Allah ce fala yadkhulu ala ismillahi ahad babu abin da za a ɗora sunan Allah sannan a ɗora shi rinjaye sunan Allah to wannan yana nuna mana falalar tauhidi shi yasa annabawa farkon abin da suke kiran al'umma su zuwa gari shi tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam shekarunsa na farko da ya yi shekara goma sha uku da ya yi a maka tauhidi yake ta assasawa da ya dawo madina aka shiga batun shari'a da kawo harkoki na hukunce-hukunci ba a bar batun tauhidin a nan ba ma ana, ana batun hukunce-hukunce kuma ana batun tauhidi ana assasa tauhidi saboda haka tauhidi shine tudun mun tsira duk abin da mutum yake yi matukar yana da tauhidi ana masa raja'i ana masa raja'i shi yasa ake cewa tahtal mashi'ati yana ƙarƙashin mashi'ar ubangiji amma in ya rasa tauhidi to wannan kuma babu wani abin da zai cece shi kuma duk aikin da zai yi zai zama aikin baya da gurbin zama shi yasa ku ahlus sunna batun su ko da yaushe batun aqida batun aqida wasu na ga kun fiye naci kun matsawa komai aqida komai aƙida, to a duba haɗarin aƙida ɗin mana a gani kuma wanda ka nace musu akan harka aƙida ɗin, alamar ka kana son su in ba ka son sai ka basu sai abin da suke so a sha'anin aƙida ɗin, su ruguje la ilaha illallah ɗin. to a nan duk abin da ka ɗora su na hukunce hukunce zai zama baya da gurbin zama ba foundation kyakkyawa in sun yi ma ba za a karɓa ba saboda ba kyakkyawar aƙida. don haka aqidan nan shi yasa annabi ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah shine farko kuma wannan hadisi yana nuna mana ana awan ayyuka ba kamar yadda mu'tazila suke cewa ba ai al-mizan ma'anahu al duk ayoyin da suka zo akan batun mizani sukan ce ba wani mizanin maganar a auna aiki nan a auna aiki nan to wani aiki za a auna su a gurinsu mizani duk da aka yi maganar mizani ana nufin adalci Allah zai adalci wanda ya mai kyau a sakanka masa wanda ya mara kyau a sakanka masa kuma su nususul wa'id a gurinsu tabbas wajibi ne sai sun zartu duk wanda Allah ya ce in kai kaza zan maka kaza to dole ne din sai yayi sabanin mu sunna mukan ce wanda Allah ya ce in kai kaza zan maka kaza cikin ayyuka na, ma'asi mukan ce ma'anarsa ka cancanci Allah ya maka wannan hukuma wanda ya yi abu kaza ya cancanci wannan ukubar a gurin Allah to kuma sai mu bar mutum kuma ta a mashi'atillah in Allah ya ga dama ya yi masa ukubar don ya cancance ta in kuma ya ga dama ya fi masa to bambancin ahlus sunna da sauran karkatattun ƙungiyoyi kenan waɗanda su suna ga kawai in dai Allah ce sai ya ƙona mai saɓo to kowaye kuma sai an ƙona shi ɗin kuma in ya shiga batun ya fito babu wannan har abada ya shiga kenan to wannan aƙida ce da ta ci karo da alƙur'ani ta ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ittaba'a janazata muslimin manittaba'a wanda ya bi kaga kalmar wanda ya bi tana nuna yana binta a baya ba wanda ta bi ba yasa malamai suka ce wannan ya nuna an fi son ka bi jana'iza daga bayanta akan ka zama kai ne a gaba duk da ya halatta a tafi a gaban ko a bayan duk ya halatta amma wanne ya fi ya halatta saboda hadisin mugira hadisin ashabu sunan abu dawud nasa'i tirmidhi ibn maja da suka rawaito daga mugira arrakibu yasiru khalfal janaza wal mashi haythu sha'a minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an wa an yasariha qariban minha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahayi wanda yake kan abin hawa yana tafiya ne a bayan jana'iza shi wannan ga inda ya gurin tafiyar sai ba su wuce gaba wanda kan abin hawa amma wanda yake a ƙasa yana tafiya da kafafuwansa ya tafi inda yake so gabanta ko bayanta dama da ita ko hauni da ita in ya zan kusa da ita ma'ana ya kasance kusa da ita wannan shi ne ya zo a sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma tafiya a bayanta ɗin shi ya fi duk da ya halatta gabanta ko bayanta kamar yadda ana sayar Anas dan Malik a sunan Ibn Majah yana cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar suna tafiya yamshuna amamal janazati wa khalfaha sukan yi tafiya a gaba sukan yi tafiya a bayanta amma abin da yafi shine tafiya a bayanta saboda Annabi ya ce ittabi'ul janaiz a wata ruwaya wannan kuma ne taba'a wa muqtada kalimat ittaba'a shine ya bi ta a baya sannan ya zo cikin musannaf na ibn abi shaiba da littafin al'athar na ɗahawi sharhu ma'anil athar na ɗahawi manzo Allah sayyidina ali yana cewa almashi khalfaha afdalu min almashi amamaha ka fadli salatu rajuli fi jama'atin ala salatihi fadlan tafiya a bayan jana'iza ya fi falala kan tafiya a gabanta kamar falalan mutumin da ya yi sallah cikin jam'i akan falalar wanda ya yi sallah shi kadai to wannan ta sa malamai suka ce duka biyun ya halatta amma al'afdalu almashiyu khalfaha warrakibu yasiru amamaha to kalmar manittaba'a tana nuna mana tafiya din a baya عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر عبد الله بن مسعود daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zagin musulmi fasikanci ne yaƙarsa kuma kafirci ne yakarsa kafirci ne wannan hadisi kwatankwacinsa ya gabata a baya imam al-bukhari ya kawo shi a babu khawful mu'min min an yuhbata amaluhu wa huwa la yashur yana da kyau mumini kullun yayi ji tsoron kada a rushe aikinsa bai sani ba wato yana da kyau kullum mumini ya dinga sa wannan a zuciyarsa kada a rushe ayyukansa bai sani ba la tarfa'u aswatakum fawqa sautin rasul fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashuru. kada ku daga miliyoyinku akan miliyar annabi sallallahu alaihi wasallam kada wala tajharu lahu bil qawl kada ku dinga ɗaukaka masa sauti magana an tahbata a'malukum dan kada ayyukan ku su rushe wa antum la tashkuruna ko ba ku sani ba ko ba ku sani ba kuna zaton ba dai ba laifi ne kuke yi mai girma ba alhalin laifi ne mai girma ba wai ba ku san ba laifi ba ne idan ka yi abu ka san ba laifi ba ne ba ilimi Allah ba zai kama ka ba amma in kana sane sai dai kuma kana ganin kamar kamar laifi ne karami to kuma alhalin babba ne kamar yadda annabi yake cewa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabira bal innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabira bal hiya kabira aw kama qala sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya samu mutane biyu a kabarinsu ana musu azaba yace ana musu azaba amma ana musu azaba akan abin da ba babba ba ne, ai indahuma su a gurinsu ba babban abu ba ne. annabi ya ce wa inna hala kabira alhalin abin da suke yi babbaɗin ne to kana zaton karami ne sai kuma ya kasance a gurin Allah babba ne shi ya sa ibnu abi mulaika yake cewa adraktu 30 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum 300 afwan 300 min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an na riski sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 300 kowane ɗaya daga cikin su yana jiye wa kansa tsoron fadawa munafici yana tsoron shi ya zama munafiki sahabbai to idan sahabbai suna da fargaba ina ga wasu irin mu ya kamata mu yi fargaba kada mu yi kafafa da ayyukanmu kada mu dinga yi wa Allah ya mun nuna alaika an aslamu mu dinga yi wa Allah wani nuna wa Allah wani ayyukan wani musuluncin mu mu ji tsoro dan ba mu san akan me zamu mutu ba ba mu san ayyukan nan da muke ba Allah ya karba ko bai karba ba fata muke mu zama cikin karbabku to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake magana akan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu zagin musulmi fasikanci ne fita ce daga biyar Allah zagin musulmi fita ce daga biyar Allah fasikanci ne qitaluhu kuma ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma kafirai bayana sashin ku yana yana yana kashe shashi to shine malamai suka ci to yaya za a yi kashe musulmi ya zama kafirci to suka ce a nan ba ana nufin alkufrul mukhrij min al-milla ba domin kafirci hawa hawa ne akwai kufrun la yanqulu sahibahu min al-milla kafircin da baya fitar da mutum daga musulunci akwai kuma kafircin da yake yukhriju sahibahu min al-milla saboda akwai kufrun duna kufur akwai kafircin da bai kai kafirci ba amma abin da za mu sani dukkanin saɓo dukkanin ma'asiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo ta da kafirci ya ba ta wannan suna to ta fi dukkan wata ma'asiyar da ba a ba wannan sunan ba girma girman zunubi a gurin Allah an batanta da kafirci ko da kuwa kufurun ne asgar to yana nuna girmanta fiye da abin da shi yake laifi amma ba a ce masa kafirci ba kaga sata ba a kira ta kafirci ba zina ba a kira ta kafirci ba amma abin nan kashe musulmi an kirawo shi kafirci wannan ya nuna laifinsa ya ɗara waɗancan laifukan da ba a sifanta su da haka ba don kada a ɗauka sifar kafirci ɗin kamar an yi laƙinta ne haka nan ba ta da wani ma'ana a'a tana da ma'ana tana da bigire sannan bayan haka akwai waɗanda akwai malaman da suke ɗaukan hadisin alal mustahilli a ce qitaluhu kufrun ai halla zalika in ya halatta kisan to ai shi ma zagin in ya halatta shi ai ya kafirta to me bambancin wannan da wannan hasan ba bambanci tsakanin sibabul muslim din lil mustahilli wa qitalu lil mustahilli duk hukuncin ɗaya ne saboda haka kuma ya saba wa shi kansa babin da bukhari ya ka hadisin a karkashi bukhari ya kashi a karkashin khawful mu'mini kaga mu'mini ne kenan ba kafiri ba saboda haka ba batun mustahilli ake yi ba a mu bar shi akan kufurun ne dona kufurun abinda zai sa mu ce duna kufur domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa in ta'ifatan minal almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma kaga Allah ya kirawo su mu'minai idan wasu bangarori biyu na mu'minai suka yi yaki yaki kuwa an aka yi shi akan samu a samu kisa daga wani bangare ko duka bangarorin biyu to duk da haka kuma Allah ya kirawo su ya kira su mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo su musulmi lokacin da yake magana akan jikansa Hassan ibn Ali radiyallahu anhu yace inna ibni hadha sayyidun wala Allah yuslihu bihi baina ta'ifataini muslimaini wannan ɗanawa shugaba ne wala Allah zai yi sulhu ta hanyarsa tsakanin wasu ƙungiyoyi biyu masu rigima na musulmi annabi ya kirawo su musulmi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo bangaren sayyidina ali ya ce da su musulmi ya kira bangaren sayyidina muawiya ya ce da su musulmi ya ce minal muslimina bai ce da su kafirai ba saboda haka waɗanda suke kafirta sayyidina muawiya da waɗanda suke tare da shi la shakka sun saba ma wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun ɗaukar wa kansu wani babban aiki na zunubi عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم iltamisuha hafi sab'i wa tis'i wal khamsi wannan hadisi na ubada ibn samit radiyallahu anhu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kharaja yukhbiru bi lailatul qadri wata rana ya fito zai zo ga sahabbansa ya ba su labarin daren da shine lailatul qadri zai gaya musu ga daren da yake lailatul qadri yana fitowa fatalaha rajulani sai ya ga wasu mazaje guda biyu minal musulmi na daga cikin musulmi suna husuma suna jayayya a wata ruwaya ya ta haƙani kullu wahidin yadda ilhaƙa li nafsihi suna rigima kowa na cewa shi ke da gaskiya faƙala sai manzo Allah ya to inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri ni da man fitowa nayi in ba ku labarin dairan da yake lailatul qadri wa innahu talaha fulanun wa fulan amma wani da wani sun yi husuma sun yi jayayya farufi'at saboda haka an ɗauke daren an ɗauke ni'imar wa asa an yakuna khairan lakum fata na hakan ya zama alkhairi gare ku iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khams ku bincike ta ku neme ta ku lalibe ta a cikin a daren 27 ko 29 ko 25 wannan hadisi na ubadat ibn samit radiyallahu ta'ala anhu yana karantar da mu cewa Allah maɗaukakin sarki yakan hana bayinsa wata ni'ima ko wata rahama ko wani rangwame saboda laifinsu saboda laifinsu ko saboda taksirinsu fi ta'atillah Allah maɗaukakin sarki yana cewa ƙaulihim na gulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim saboda kafircinsu Allah maɗaukakin sarki ya yi rufi a kan zuciyarsu ya zama na kafiri baya shiga ba sa fahimtar komai na imani saboda yawan kafircinsu haka nan Allah na cewa qalu qulubuna gulf bal la'anahum Allah bi kufrihim sun ce zuciyoyinmu ne a rufe ba za mu fahimci komai ba da kake faɗa Allah ya ce a'a Allah ne da ya tsine musu saboda aikinsu na kafirci fi qulubihim marad fazadahumullahu marada saboda cutar da take zuciyarsu Allah ya kara musu wata cuta falamma zagu azaga Allahu qulubu saboda sun karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ce yana jujjuya zukatan kafirai da ganinsu ba sa iya fahimtar gaskiya ba sa iya ganinta yu'minu bi kamar yadda suka yin imani da abin tun farkon karo wato saboda laifin mutane sai Allah ya jarrabe su ya hana su wata ni'ima ko wani rangwame ko wata ko wata ruksa ko wata rahama tashi gwargwadon biyayyar ku ga ubangiji gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai ɗora ku a kan hanyar satotar gwargwadon zunubinku, gwargwadon yadda ilimin zai dinga ɓacewa a cikinku, za ku dinga samun khafa'ul il ilimi ya dinga ɓacewa. lokacin da ilimi yake ɓacewa kuma za a shiga fandam-fandam ne domin abin da yake da ruksa a ciki sai ka ɗaukar wa kanka tsanani baka san da saukin ba alhalin akwai sauƙi. akwai wanda duk tafiyar da zai yi ba zai yi kasaru ba ba zai yi kasaru ba sai ya cika sallah ko kuma in a azumi ne bai yadda duk wahala ya sha azumi ba a halin tafiya yana ga shi abin nan azumin a halin tafiya komai wahala shi ya fi to in ka bibiya za ka ga saboda wani kusurin sani a da'ar ubangiji da wani laifinsa Allah ya yi masa fa'in ilimi ya ɓoye masa ilimin da yake da sauƙi kamar yadda ibnu taimiyya alaihi rahmatullahi yake labartawa yake cewa sautari hatta a cikin babin ahkam za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana iya jarrabar al'umma da khafa'u ba'd al-ilm sai su riki janibin tsanani alhalin akwai sauki Allah ya ɓoye musu ilimin don haka sai su ta haramta wa kansu abubuwa komai ka taɓa haram komai ka haram a yi ta ijtihadi na haramtawa a babin mu'amala a babin cinikayya a babin mai a babin aure a kowane irin babi kaga duk an bi an tattoshe shi da ijtihadat ita kuma wannan al'umma Allah ya jarrabe ta da waɗannan malaman tunda su ake yi wa fatawa su za su ba da ansa ibnu taimiyya yake cewa za mu ga a lokacin sayyidina abubakar da yake lokacin saƙon bai yawaita ba ana kusa da hasken annabci dab da dab sai ya kasance a lokacin babu husuma da yawa a babin ilimi lokacin na umar yana zuwa saboda zunubban mutane sai Allah ya jarrabe su kuma na umar ya yi fatawar zartar da, da, saki ga wanda ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya ko a majalisi ɗaya kawai uku ne Allah jarrabe su da wannan ijtihadin suka jarrabe su da ijtihadin irin su Abdullahi ibn Zubair da suke haramta mutu'a ta hajji mut'atul hajji lokacin sayyidina usman abin ya ƙara faɗi saboda laifin mutane sun ƙara faɗi to haka abin yake ta ƙara faɗi al'amarin ilimi yana ta ƙara ɓuya abin da yake da sauƙi a kasa gane shi saboda haka ya zama na har kullum tsananin ake ɗauka har kullum tsananin ake ɗauka sai ka ga yake cewa sai ka ga malamai a babin azumi ko sallah ko wata ibada kamar hajji mutum ya yi mantuwa ko ya yi bisa kure ba tare da ya sani ba ya yi wani abu kamar magana a sallah bai san hukuncinta ba ya yi magana ko ya ci a azumi bisa mantuwa sai a ce kawai aikinsa ya ɓaci kawai sai ya sake daga farko sai ya rama tare da cewa rabban Allah ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuma ya tabbata sai muslim Allah maɗaukakin sarki ya ce qad fa'altu na karɓa addu'ar ba zan kama ku ba in kun yi kuskure ko kun yi mantuwa ga ayan nan la tu'akhizna inna sina wa akhtana amma za ka ga a babin ahkam ana taiwa musulmi ana taiwa wasu suna ta fatawa da lizimtawa mutane wasu abubuwa bisa bisa mantuwa to ibnu taymiya ya ce wannan duk saboda laifuffukan mutane da kusurinsu wajen yi wa Allah biyayya sai Allah ya jarrabe su da wannan a zamanin da Allah maɗaukakin sarki yakan haramta wa banu Isra'ila wasu abubuwa da suke halal akan a gare su da wa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zaluncin su Allah Madaukakin sarki ya haramta musu da yawa daga cikin abubuwan da da suke halal amma saboda zunubinsu Allah ce ya haramta musu a wannan al'umma babu irin wannan a shari'a a haramta maka abin da yake halal to amma za a iya samun khafa'ul il Allah ya jarrabe ka ka kasa gane inda ruksar take kai ɗauki zanibin tsanani kai ta aiki da shi alhalin kuma ba shine shari'ar ta zo da shi ba shine yake cewa idan ba a yi musu tahrim tahrim shar'i ba to za su fada cikin at-tahrimul kauni Allah ya jarraba su da rashi ko dai ya jarrabe su da da rashin ruwa fari Allah ya tsare mu ko ya jarrabe su da miyagun sarakuna miyagun a shugabanni su yi ta kana musu azaba su haramta musu jin daɗi su haramta musu bacci idan ka rasa wuta kana fama da sauro da zafi ba sai kasa bacci ba to sai Allah jarrabe ku da irin wannan saboda laifuffukan saboda laifuffukan idan bai haramta muku ni'imar ba irin yadda ya haramta wa banu isra'ila ta fuskar shari'a a ce haramun ne ku yi kaza ku yi kaza saboda shari'a to sai ya haramta muku su tahriman kauniyan abin halal ne amma ya toshe maka kofar da zaka kai gare shi ya halatta amma ka kasa ganewa to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a hadisin ubadat ibn sami ya fita zai gaya wa sahabbansa lailatul qadari ga daren sai ya samu wasu mutane suna ta husuma in husuma ce tsakanin bayyana gaskiya wannan ba da gaskiya a nuna masa gaskiya wannan ba laifi ba ne to amma malamai suna cewa laifin da suka fada a ciki manzon Allah ya zo ai sai su shiru sai suka daga murya daga murya gaba ga annabi sallallahu alaihi laifi ne wannan jayayya da suka yi a gabansa da daga sauti sai ya zama na laifi ne shikenan sai aka haramta musu wannan ni'ima ta su san gadaran lailatul qadr إني خرجت li بليلة قدري وإنه تلاحى فلان وفلان talaha دوانا ما fulan da wana ba sai an faɗi sunan ba duk da ibnu hijiya ya yi ijtihadin sa ya faɗi ko su to amma dai malamai sun ce babu ruwa da bayyana ko irin wannan dama annabi yakan sakaya ko ruwat kai sukan sakaya saboda ba wani abun ne na yabo ba ko na jinjina to me dalilin sai ka san sunan kowaye ba jinjina musu za a yi ba ya ce to wane da wane sun yi husuma farufi don haka an fasa ma gaya muku an ɗauki wasa an ya kuna khairan laku ta yi hakan ya zama shi ya fi muku alkhairi ta yi haka don wani lokaci cikin abin da yake rai ba ta so a nan kuma sai Allah ya kinsa alherin a ciki wasa an takarahu shay'an wa خير khairu wa asa an وهو شر لكم والله sharrun lakum wallahu تعلمون wa antum la da haka ta ku ki abu kuma yanzu shine alkhairu kamar yadda zuciya a lokacin da aka farlanta jihadi rai baya su amma Allah ya ce ta ku ki abu kuma yanzu shine alkhairi a tare da shi saura ka yi ka ki abu ko Allah ya jarrabe ka da abu gashi ba daɗi a rai kuma ya zama alkhairi hatta qafa'in ilmin da muka yi magana a kansa ilmin ya ɓoye gare ka ga abu mai sauƙi ne amma kai baka fahimci saukin ba kai ta wahala ɗin Allah ya jarrabe ka da wannan uquba akan wani laifi watakila ko akan gazawarka wajen yi masa biyayya Allah ya jarrabe ka da wannan to ta iya zama alheri a ciki kuma Allah diga kankare maka ka saboda wannan wahalhalin da kake ciki shi za ka ga wasu gaba ɗaya rayuwarsu gaba ɗaya rayuwarsu ijtihadat ɗin da suke ɗauka masu tsananin ne duk inda aka ce malamai sun yi saɓani wanda ya ce haram wanda ya ce halal to shi yana tare da haram idan aiki ne wanda ya ce wajibi wanda ya ce a mustahabbi ne da shi yana tare da wajibin shi duk inda tsananin yake shi yana karkata zuwa ga tsananin to akwai wanda suna yin haka sai su ce maka ai ahawat akhazna bil ahawat ahawat mun dauki da abin da yafi zama taka tsantsan to me ya hukunci shi wannan taka tsantsan din shi wannan taka tsantsan din me ya hukuncin sa mun dai a sa al ahkamul khamsa ko me al ahkamul khamsa wannan taka tsantsan din ina zai shiga wajibi ba za ka ce wajibi wani taka tsantsan din a mustahabbi a to mustahabbi manzan Allah ne ce ayi ko al mustahabbu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wannan shine mustahabbi don ne ya ce maka abu kaza to yana nufin Allah da manzansa suna so in kuma yana nufin shi yake so kaga ba mustahabbi shar'iyyan ba kenan ba na shari'a ba kenan in dai na shari'a ne waye masdarus shari'a shine Allah da manzansa to saboda haka kaga shi ta ka tsantsan ina zai shiga saboda haka al-akhdhu bil ahwat a koda yaushe laysa mahmudan ba abu ne da za a yaba ba ka zama kullum in an ce haramun da da ba haram ba kai kana tare da haram din haram makaro kai kana tare da haram din a a dalili ake dubawa dalili ake dubawa malamai in suka yi ijma'i a mas'ala idan malamai suka yi ijma'i a mas'ala to kaulin su hujja ce ba su. ba sofanan shakka a ciki wanda ma ya saba ma wannan ijma'i ya fita daga hanya ta muminai wa man yushaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla saboda ya fita daga tafarkin muminai ijma'in malamai annabi sallallahu alaihi wasallam la tashtami ummati ala dalala saboda ijma'in malamai ma'sumi amma in suka yi sabani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul saboda haka dukkanin hukunce hukuncen shari'a ba a cewa ita shari'a ce ta zo da mutanaqidat din wani ya ce haramun wani ya ce wajibi kuma a ce duk shari'a ce ta zo da su wani ya ce sunna wani ya ce bid'a kuma a ce duk shari'a ce ta zo da su ka zaɓi wanda kake so ka yi wanda duk wanda zai ɗora mutum akan wannan to yana son ɗora shi akan gwadabe gwadabe na halaka ba turba ta tsira ba Allah ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kuma duk malaman musulunci tun daga kan sahabbai har zuwa malamai na ƙarshe-ƙarshe abinda suka tafi a kansa shine akwai maganar da take kuskure akwai wacce ke daidai shi yasa malik ya zama yana da mazhaba ma'ana waɗannan abubuwan su yake ganin daidai sauran kure ne shafi'i yake da nashi abu hanifa ahmad da sauransu A kaga akan iya gane akwai inda kure yake annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa a hadisi sahihi idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun manzo Allah ya ce idan mai hukunci yayi ijtihadi ne ya gane hukunci sai ya dace da daidai to yana da lada biyu ladan ijtihadi da ladan dacewarsa idan kuma mai hukunci ya ijtihadi ya kuskure yana da lada ɗaya shine ladan ijtihadinsa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarara ya gaya mana cewa al-mujtahiduna fihimul musib wa fihimul mukhti masu ijtihadi akwai wanda yake dacewa akwai wanda yake kuskure to amma wani ya ce duk inda sun yi ijtihadi wanda ya faɗa wanda ya faɗa duk daidai ne wannan raddi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi cewa akwai musib yana da lada biyu akwai mukhti yana da lada ɗaya abin da yake akan dalibul ilmi shine yaya zai yi mu'amala da aqwalin malamai lokacin da suka yi sa wannan shine koyarwa da tarbiyya da za a ba wa ɗalibi ba a ce kawai duk abin da aka ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani kuma kaza ce kawai zaɓi wanda kake so to wancan ya ce haram wanda ya ce halal ka ce ka zaɓa Ka kaga kenan ana so ka yi aiki da san ka kenan kai mai kafi so ya fi daidai da san ranka kawai ka zaɓa in kai ka fi so a haramta ɗin saboda kai ma ba za ka samu abin ba sai ka ce to haramun ne in kuma a'a kai kana cikin abin tsundum ba ka so a haramta sai ka ce halal ne kaga kenan da hukuncin hukuncin da zaka yi karkatar da son zuciya zaka yi ta ba da ilimi ba to amma abin da malamai suke cewa shine yaya zaka yi mu'amala da waɗannan aqwal din shine dalilin da yasa ibnu taymiya ya ul alam ul malam an al alam kada ka zargi kada ka zargi mai ijtihadi in yayi kuskure ko in kana zaton yayi kuskure kada ka zarge shi domin akwai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba da damar a yi ijtihadin kuma ya tabbatar masa da lada guda ɗaya don me za ka zargi shi abinda dai ba a yadda ba shine ka bi shi akan kuskure inda ka gano cewa kuskure wannan shine ba a yadda ba amma da zai ce maka in an yi saɓani duk ɗaya ne ka zaɓi wanda kake so na'am a saɓanin da babu nusus a ciki masail ijtihadiyya bahta allati la nassa fiha to akwai sauki akan mas'alar da take da nassi mas'alar da take da nassi karara to baka cewa tunda dai malam wani ya ce kaza kawai shi za a bi imamu malik imamu daril hijira an tambaye shi game da sabanin sahabbai aka ce wasu sun ce sabanin sahabbai duk wanda ya wanda ka kama daidai ne dukkan su gaskiya ne yace ya za a yi haka ta kasance qawlani mukhtalifani yakunani kilahuma sawaban magana biyu daban-daban kuma duk ya zama daidai ce mal illa wahid gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce saboda haka gaskiyan nan ta iya bayyana ga wani ta iya ɓuya ga wani gwargwadon yadda kowanne Allah maɗaukakin sarki yake masa fatahi a cikin ilimi to lokacin da ka gano inda kuskuren yake sai kai addu'a ga wanda ya kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi domin ba bisa ganganci ya yi ba wannan ne ladabin da za a koya ɗalibul ilmi amma ba ka ce kawai kawai kawai ka je ka zaɓi malamai sun hana talfiq hatta wanda suka ce ayi mazhaba ɗaya din ma sun ce haramun ne ai talfiqi talfiqi shine ya zama na kawai kana kana zaune kana kana jiran ina sauki yake ka bi kai ka ce ba za ka yi mazhaba ɗaya ba amma kuma za ka dinga tsintar inda duk sauki yake to malamai suka ce wanda zai kama wannan tafarkin to ya ji shi tsundum cikin zindikanci. zai samu kanshi zindiki domin yau ya tara zallar wannan ya tara zallar wannan malami ya tara wannan kuskuren wannan malami ya tara sai ya gan shi tsundum cikin kurakurai kuma wannan sai ya bayu zuwa ga insilahi ma ga shari'ar gaba daya ya zama na gaba daya kafar shari'ar ma duka gaba daya saboda haka akan iya samun alkhairi a lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe ka da wani abin da baka ya zama alkhairi shi yasa annabi ya ce wa asa an yakuna khairan lakum don ku yi ijtihadi wajen neman ta fil ashril awakhir ko tunda an boye ta yanzu ku ta ibada maimakon a ce muku a a a ranar 27 ne ko 25 ko 29 shikenan mutum sai ya ce to ai tunda amma 29 ne yau ana sanyi kuma me na zan je an bari sai ranar ranar ai yaushe ne ma ranar lailatul qadr din ai gobe ne jibi ne sai dinga lissafawa domin akwai waɗanda suka riki wannan udurin cewa sab'a wa ishirin kamar yadda zo a wasu hadisai shine da lailatul qadari don haka gaba ɗaya a azumin ma ba sa ba sa asham ba sa salatu tarawih sai sai lailatul sab'i wa wai a tunda a daren ne ake samun gara basar to saboda haka shi sai diran wannan za ka gan shi a zahira ce ka je udirin cewa sab'a wa ishirin kamar yadda ya zo a wasu hadisai shi ne daren lailatul qadari don haka gaba ɗaya a azumin ma ba sa ba sa asham ba sa salatu tarawih sai sai lailatul sab'i wa ishirin wai a tunda a daren ne ake samun gara basar to saboda haka shi sai daren wannan za ka gan shi a zahira ce ka je in ka je ƙasar saudiya a azumi da dama wasu ba sa fita sallah ta tarawihi sai daren 27 in ka je harami bakin in baka je da wuri ba ko kuma da baka zauna a can ba bayan magariba to ba za ka samu guri ba waɗanda ba sa sallah wani ma shi da haramin sai shekara-shekara daga ranar kuma za ka ƙara ganin shi ba sai wata lailatu sabi wal ishirin din ta zo sai kuma ka gan shi ya dawo to a da can aka samu limaman haramin suka kulle musu suka daure musu gindi sai su dinga sauke alkur'ani a daren kuma sai aka ce to gara ɓasa bici take haɗuwa ga khatma ga lailatul qadr to sai kaga an titin an dinke shi ba gurin shi wucewa wai ya haɗa biyu saboda haka sai a yi wannan a yi wannan khatma kuma a daren wai tunda a daren khatma kuma ana wannan addu'ar wacce akwai yan bid'a bid'a a cikin ta a yi ta a tsawaita a tsawaita tafi sallan ma tsawo a yi wa kowa addu'a a yi wa sarki addu'a a yi wa abin nan yarimansa addu'a a yi wa yarima na biyu a yi wa sarakuna a wa sojoji a wa 'yan sanda a wa kowa sai an masa tashi kuma saboda haka ka je an yi sallah da kai minti ashirin talatin amma ai yi addu'a da kai wajen awa ɗaya wani a yi sallar bai san inda zuciyarsa take ba wani zuciyarsa tana kasuwa yau ya yi yau fa ya baro kasuwa gashi anan zuciyarsa har a gama sallar tana kasuwa amma aka zo addu'an nan sai ya dawo hayyacinsa kuma ka ji shi ya ta na amu ba zai yi kuka ba ana karatun qur'ani amma in ana wannan addu'a sai ta fashiya da kuka dan wani abin sai haka mamaki kamar wato wato ko yaudarar Allah ne wato wai kai ka ka jagwagwabe ka ka jangwabe gaban gaban ubangiji kana faɗan laifin kana faɗan laifin kana kuka Allah a gafarta mana kana kuka amma ana karatun Alƙur'ani an bi ta kan azaba iri iri baka ma san ana ana yi ba an bi ta kan rahama ba ta sa kayi shauki ba amma da an zo batun duniya Allah ka bamu arziki Allah ka yalwata mana Allah sai ka ji yana ta amin amin Allah ka yafe mana mu, Allah ka yafe mana mu, sai ga yana kuka a gurin karatun Qur'ani ake so a yi kuka amma a zo addu'a kai ta fasa kuka amma wajen karatun ƙur'ani kuma baka san me ake karanta ba ma wasu ma saboda saboda kekashewar zuciya da lalacewar damiri ba za su zo ba sai a daka'o'in ƙarshe inda addu'a take inda addu'a take kuma Allah ya jarrabe su sai zama addu'ar akwai bid'a a ciki dan daga baya baya samari sun buɗe wa abin wuta ya wuce ya wuce gona da isu ya wuce gona da iri duk wanda ya je je yadda ake addu'a duk da na san akwai wasu masallatai har yanzu nan da yake wasu daga can ake ɗauko sumfurin a ɗauko sumfurin ne daga can ga yadda ake yi to shi kenan wanda kuma mu a wasu na ba a kallon wani kawai saboda shi limami ne a harami ai limamin harami ba kowa ilimi a saudiya ba ne a ya kamata a gane wannan kada ku zama kamar kamar mata wanda yake shiga rediyo ya kowa ilimi yana darasi a rediyo ko a talabijin to shine babban malami ce har ma a rediyo ma fa an faɗa wani malamin da na rediyo to wasu kuma suna ga ai limamin harami kamar ya kowa ilimi to kuma ba haka bane ba haka bane ana dai duba makaranta alkur'ani da kuma in sun yi karatu karatun su zai shiga zuciya saboda daɗin su akan duba wannan a duba haddata a sa su abin nan wanda kuma la talazum tsakanin kasancewarsa mahaddaci da kuma kasancewarsa ya fi kowa ilimi ko kuma ya fi kowa tsoron Allah da can kumanta ai in suka yi sallar a abin nan asharul awakir in ta zo za a yi wutiri a bayan an gama tarawihi in an zo tahajjud ma a kuma yin wutiri tare da cewa gashi nan baje-baje a littafai la ni fi laila ba a wutiri bi a dare daya to wasu sun ji daɗi wuturin biyun da ake yi saboda a wuturin ake addu'a in an yi a nan a yi da shi in an yi a can a yi da shi wani addu'ar fa ita take kai shi to shine daga baya malaman suka zo suka yi fatawa suka rubuta aka baza a ƙasar cewa ya saba suna a daina a daina wannan wuturi guda biyu a yi ɗaya to fa shine jahilai aka dinga zage-zage musamman sufaye ce ƙasan nan duk abin da yake na rahamar ubangiji sai sun toshe wa bayansa yanzu addu'ar da ake yi ne an zo an ce a daina saboda wahabiyanci kuma annabi ne ce lawi nufi wai da ba su gano ilimin ba sai yanzu suka gano yanzu muka karanta Allah yana cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da yawa malamai suna yin hukunci ga mutum da wata ukuba tare da mantuwa kuma su lazumta masa wani hukunci tare da cewa akwai mantuwa a ciki da yawa akwai wannan kuma ana karanta ayar saboda ka khafa'ul ilmi wannan wani abu ne da Allah kan jarrabe al'umma da shi ga saukin anan amma ta kasa gane shi ai ta wahala yi ta wahala zuwa wani lokaci kuma wasu Allah ya iya nuna musu inda abin yake sai ga sun saki wannan hanyar Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa sai mu annabi ya ce abin nan wa asa an kuna khairan lahum iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi fi sab'i wa tis'i a watar wayar fi tis'i was sab'i wal khamsi Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad daga cikin tambayoyin masu tambayoyi wani ya ce a wasu lokuta mutum yakan aikata wani aiki amma bai san aikin lada ba ne kawai dai yayi ne to zai samu lada ko kuma sanda ya aikin lada ɗin bai halarto da zuciyarsa ba zai samu wannan lada kamar yadda muka karanta a hadisi imanan wahtisaban amma baka san aikin lada ba ne don haka baka yi shi ihtisaban ba ka gane ana yi kawai ka yi wannan babu magana sai ka yi shi imanan wahtisaban waɗannan sharuɗa biyu sai sun samu sannan mutum zai abin lokacin da kai baka halarto da zuciyarka to baka san ma me kake yi ba kenan amma in ka san aikin lada kake yi to wannan shine halarto da zuciya din in ka san kuma me kake yi ba kai dai kawai ana tafiya kaga mutane sun yi gabas ka bi su suna ta tafiya baka san ina za su ba ashe su gawa suka dauko sai ka tsinci kanka a makabarta to in ka tisabin tafiyar taka daga lokacin shikenan ka samu lada amma an ka ce au ani ba ni banzata nan za a zo ba to ba maganar kuma wai a biya ka wannan tafiyar taka ba abin da ka samu ayyukan da suke ƙara imani kuma menene ayyukan da suke rage shi duk aikin lada duk aikin da'a yana ƙara imani kowane irin aiki azumi sallah sadaka gaskiya biyayya duk wani abu da ka sani aikin da'a yana ƙara imani duk wani aiki na ma'asiya na saban Allah yana tauye imani wannan kuma ya ce bisa hadisin da aka fara karantawa a iya cewa girman lada ɗaya ne kamar girman dutsen uhudu yake a'a ba ana nufin duk aikin da kai kuma shi kenan sai a baka lada dutsen uhudu ba ana maganar shi wannan aikin ne raka jana'iza sallah da kaita abin nan da kaita makabarta abin nan shi ne aka ce za ka samu lada guda biyu kowane lada yankin lada biyu kowane kamar a wata ruwayan ma a'azamu min uhud ko asqalu fil mizani min uhud amma ba ka ce kuma shi kenan ka samu abin nan sikeli da za ka dinga gaya wa mutane kowa ya wani abin lada ka ce to kana da lada ka ma'udu to kai ma ka zan manzo Allah din kenan kowa ka dinga yanka masa ladan a'a wannan na wannan aikin ne wani kuma ya ce menene ma'anar wala qad ra'aytuhu yanzilu alayhi alwahyu fil yawm shadid albard fa anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan hadisin da muka karanta ne a baya inda kana da kasu sukan zaka ji sharhinsa. yana cewa ya gan shi ana saukar masa da wahayi a yinin da yake da tsananin sanyi wahayin yakan yanke gabarinsa amma goshinsa yana tsitsigar da, da, gumi wani kuma ya ce Allah ce fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wannan aya tana nuna cewa abinda za a auna ayyuka da shi ba ɗaya ba ne mawazin ne ba mizan ba na'am Allah mawazin ya ce kai ma sai ka ce mawazin ma'aunai yanzu faman saqulat faman saqulat mawazinuhu da yawa ne ko mutum ɗaya ne eh, ko mizanuhu <laughs> to a'a wai faman saƙulat shi koma fa kamar shi kawai a haka da abin mai sauki ne in Allah ce mawazin ka ce mawazin in dai ce mizan ka ce mizan ba kenan ba irin waɗannan abubuwa na gaibi in dai Allah ya faɗa kenan ya yanke magana me ya faɗa kawai ka faɗa ba wanda kuma sai ce ƙarya kake in ka ce ma'aunai akwai wanda zai ce ƙarya kake Allah ne ya faɗa to kenan shin ya halitta mutum ya bi sallar jana'iza ko da baya da alwala sallah ce an taba sallah ba alwala jana'iza sallah ce kamar yadda ka kira ta sallar sallah kuma ba ta sai da alwala don kaga kawai a tsaye ake <laughs> sai ka rena abun eh. Eh? eh to yi da takalmi kuma ko sallar nonon tamu in kasa takalmi in ba yi mun ga za ka bata mana kafet ba ai ba za mu ce kayi laifi ba ka gane saboda an halatta yin sallah da takalmin ne inda bai halatta ai da takalmi don me zaka yi ta jana'izar takalmi to wasu suna yi da takalmi ta jana'iza idan suna kamar ba sallah bace yanzu nan za a yi kabbara yanzu sai ga an watsi kuma gashi ba a shimfiɗa komai ba wani dai yana duba wasu abubuwa sai ga kamar ba a ɗauke ta da wani babban girma ba sai ya ƙi bata muhimmancin da ya kamata ya bata mutum ne ya saba ya azumin alhamis da da litinin idan tafiya ta kama shi wato ayan tafiya shin zai iya yin azumin sunna ce azumin litinin a litinin da alhamis a halin tafiya wace yi shi kansa na farilla din ba ta kai ba ka aje to kuma sai na fula sai a ce ka yi in kai akwai masu yi cikin sahabai wanda suka yi azumi a halin tafiya amma dai sunnar shine kakkai sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ita ce aikinsa shine kada kai a yi mun bayani cikakke akan sallar tarawihi domin ta kusa ga kuma ga kuma yawancin mu limamai ne ba yi sallar tarawihi kamar yadda kake sallar nafila ba kana nafila ba eh? yadda kake yin nafila kawai dai wannan ana yin ta cikin jam'i sabanin sauran nafilfilu ba a yin jam'i ka tara mutane ka yi walaha da su jam'i ka yi bida'a wannan ita ce manzo Allah ya ta cikin jam'i ko a zo tahiyatul masjidi ka shigo na shigo wancan ya shigo ka ce a to mi jam'i mana dan menene kowa zai tashi ka wuce gaba to in kai haka ka yi bida'a duk da Allah annabi ya ce salatul jama'ati afdalu min salatul fazzi ka ce to ai mu jama'a ne to ai ba wannan ake nufi ba sahabbai duk ba su fahimci wannan ba sallar tarawih wannan manzala ya yi ta cikin jam'i don haka ta zama sunna ana iya yin ta cikin jam'i don haka sallar tarawih kamar sauran sallolin nafila ne kuma yadda ake karanta qur'ani a sauran haka ake karantawa ba wai sharadi bane a sauke qur'ani wasu dawa kamar tarawih da ba a sauke qur'ani ba kamar bata cika ba ba kuma haka ne ba an ce muku manzo Allah ya sauke qur'ani a tarawih an karanta wannan ce ya sauke qur'ani a tarawih saboda haka wasu sai ka ga har ma ana ana cin zarafin sallah wai don a sauki qur'ani kaga ana fusgarta ƙoƙarinsa ya ɗago ya yi karatu ya yi karatu da yawa ya yi sauri ya yi ruku'u cikin gaggawa ya yi sujjada cikin gaggawa ya yi sallama cikin gaggawa ya taso don ya ɗora kan abin da ya tsaya me ya zafi haka gaba ɗaya ka ja fasinjojinka sai asarar lokacinsu saboda haka ba sharaɗi ba ne wai sai an sauke ƙur'ani ko daga daga alamtara kai zuwa nasu kullum ma kai ta yin haka din tarawih kake kuma ba wanda yace ce ba kai tarawih an gane kuma tarawih shine tahajjud kawai lokacin da yake wancan yana tsakar dare ake wannan kuma farko farkon dare amma duk da abu ɗaya ne qiyamul layl sunan shi qiyamul layl ko qiyamul ramadan duk suna ɗaya ne an kira tarawih saboda ana dan hutawa in an dan yi a dan huta sannan a ci gaba amma dai ita ce kiyamun laili in ka san kiyamun laili kana yi yanzu to wannan din da kake yanzu ita ce a Ramadan kake ƙara naciya a kanta fiye da yadda kake a kowane lokaci za ka abun duk ba wai wani abu ne sabo sabo ko wani abu wanda yake da wasu ƙa'idoji da wasu sharaɗai da wasu rukunai da wasu abubuwa da har za ka ɗauka yana buƙatar a yi wata lacca sallar tarawihi maganar da ake yi kawai eh, wasu su ce za a tsaya iya sha ɗaya ko sha uku wasu ce za a iya yi kawai ba iyaka ka iya yi ashirin ka iya yi talatin in kana dama ka iya tsara sama da haka nan ne ake aka yi ta tafka abin nan a munazara tsakanin malamai wasu suka ce annabi ga iya wanda ya a tsaya iya nan waɗancan sun yarda haka iya waɗannan annabi ya yi amma suka ce bai hana a ƙara ba an ce salatu an tambaye shi game da salatun laili ya ce masna masna فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى kace an tambaye shi sallar dare ya ce biyu biyu biyu bai ce ga iyaka biyu biyu biyu din ba ya ce biyu biyu biyu masna masna kenan ka iya ta yi biyu biyu biyu biyu biyu biyu har ka gaji to masu ba da ansa masu cewa sha ɗaya zuwa sha uku suka ce to ainihin tambaye shi ake anil kaifiya wa laisa anil kammiya kaifa lai, layl haka ya tambaye shi kaifa salatul layl kaga kaifiya ya ake yin ta ba nawa ake yi ba saboda haka jawabinsa jawab ne alal wa laysa alal kamiyya kamar ya san kaza ake yi sha ake yi to amma shai nan duka gaba ɗaya ko zai yi hurhuɗu ne ko ya zai yi shine yayi tambayar don haka tambayar ba kaifiya bace ala ayi halin wannan matsala ce da aka yi ta ta maganganu a kanta akwai masu ijtihadi saboda wasu ruwayoyi da suka dogara da su cewa sayyidina Umar ya sa Ubay ibn Ka'ab yana sallah da mutane raka 20 wanda kuma suke cewa ba haka bane suka ce wannan ruwaya za'ifiya ce su kuma suka ce ai ai ai akan ta ake shekara dubu saboda haka duk dai abin yana da sauki kana jin kana da karfin da za a 20 din da kai wani kuma yana jin sunna din nan sha ɗaya ba zai kara ba to wallahi alhamdu la shakka wanda zai yi sha ɗayan nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi babu shakka a adalu shi ya fi zama daidai shi ya fi zama adalci kamar yadda imam malik ya ce shi din ne dai da na farkon daren da na ƙarshen duk ƙiyamun laili ne duk iyamun laili din ne kawai wannan ana jinkirta shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin ruwaya cewa idan ashrul awakhir yayi yana tashi da daddare ya tashi iyalansa kaga kenan an dan yi bacci ma har aka tashi yasa aka kai ta karshen dare amma dai ita ce a kamar inda ake yin ashirin za ka ga in in in ashrul awakhir ya zo sai ayi ashirin a farko ayi ashirin tsakar dare ta zama talatin limami dan bid'a ya iya wucewa gaba ya ja sallar jana'iza idan har akwai ahalus sunna kuma yana da ikon da zai ja sallar shi ya kamata ya ja shi kansa mamacin a mai gata ahalus sunna su yi masa sallah ta yi wa dan bid'a din ma dan bid'a ne wanda yana taba shirka kaga akwai akwai hatsari idan kuma har ya zamana su suka kankane gurin suka kankane gaba ɗaya harkar tasu ce kai zuwa kai to ya za ka yi saboda haka ba za ka ce za ka ja rigarsa ka sa wani ba dole ka bashi kuma matukar mutum ne da za a iya bin shi sallah saboda bid'a saba ta kai shi ga kafirci ba za ka bi shi sallah ta jana'iza ko ba ta jana'iza ba an gane ku to mun aje ke kenan tambayoyi na rubutattu kenan ga kuma lokaci yayi eh eh za ta bi za ta bi ko za ta yi limanci kake ne eh ba ba ba wani abin da ya hana ta eh, za ta iya bi amma ba za ta yi limanci ba mutum zai iya bi. sallar kiyamun laili to ai kaga duk abu shi shafa'i da wutar ai shine kiyamul lailin bawan Allah wannan duk suna ne da aka ba su wai saboda kana yin biyu biyu biyu biyu ka cike da daya su masu biyu biyun aka ce musu shafa'i ka gane ko idan biyu kai ka cike da ta uku wannan biyu din aka ce masa shafa'i saboda ma abin nan cika ne wancan kuma ɗaya aka kira shi wutiri saboda mara ne amma duk gaba ɗaya in ka haɗa ukun a hausa ai maran ne wutirin ne a gane ko amma ka taba karanta wani hadisi aka ce annabi ya ce sallar shafa'i wutiri kake gani babu salatul wutiri ka gane saboda haka shi ne wannan kiyamun layl shi wannan shafa'i da wutirin da kake faɗa wani shafa'in da wutiri za a yi za ka yi uku wani za ka yi biyar wani za ka yi tara wani za ka yi sha ɗaya wani sha uku amma dai duk shi ne ka kira shi shafa'i da wutiri ka kira shi wutiri ka kira shi kiyamun layl ka kira shi tarawih tahajjud duk dai abu ɗaya ne sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam